Duk da cewa an ɗauki lokaci ana kace na ce a tsakanin ɓangaren zattaswa da na majalisar dattawa game da makomar muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa EFCC Ibrahim Magu Wannan sabuwar barazana dai ta buɗe wani sabon babi ne kan al'amarin a wani hukunci da mai shari'a John Tsoho na kotun tarayya a Abuja ya yanke inda ya ce kashi biyu ƙaramin kashi na uku a dokar shekara dubu biyu da hudu da ta kafa hukumar EFCC ta ba majalisar dattawa hurumin zaben wanda zai shugabanci hukumar. To me ya jawo wannan sabon rikici tsakanin majalisar dattawan da fadar shugaban ƙasa? Tambayar kenan da ne wa mai magana da yawon majalisar dattawa sanata Aliyu Sabbi Abdullahi. abin da ya ja wannan shine tsokacin da shugaban kasa mai rikon kwarya a wannan lokacin ya yi na cewa ai ba ma sai an kawo wannan bukatan zuwa ga eh, majalisar dattijai ba abin da ya kawo muhawara kenan dan majalisa suka ga to wannan ganin wanda ya wannan magana to gaskiya ba magana ne da za su duba abin wasa ba to abin da ya kawo muhawara kenan majalisa kuma ta yi muhawara ta yi matsaya to saboda haka matsayan nan inda ake kenan to yanzu ku kuna kan bakanku na cewa a cire magu idan aka cire magu za ku amince da waɗanda shugaban ƙasa zai kawo muku ko da nan gaba a aito da hwari ko da muka ki amincewa da magu ba mu ɗauki wata mataki na cewa a'a tun da sai an fi da shi sannan mu ci gaba da duba mutane duk da cewa mu abin da muka ɗauka shine bisa doka tun da mun ki amincewa in za a bi doka to sai dai a kawo wani shi a ce ya huta Majalisar Dattawan ta buƙaci sai an bi ƙa'idojin da kundin tsarin mulki ya tanada. Saɓanin furucin muƙaddashin shugaban ƙasa Profesa Yemi Oshimbajo. Menene kundin tsarin mulkin yake cewa ne a game da ɓangarorin biyu? Shin akwai wanda ya fi wani ne? Ƙwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim ya yi ƙarin haske. Shi tsarin mulkin ya riga ya fayyace ya yi bayani. sashe na ɗari da talatin na tsarin mulkin jamhuriyar Najeriya ya yi bayanin cewa shugaban ƙasa shine chief executive officer kuma shine chairman ma'ana shine shugaba shugaba na jamhuriyar Najeriya shine uba na jamhuriyar Najeriya kuma shine shugaban kwamandan rundunonin sojojin Najeriya kuma dukkan bangarorin nan na karkashin sa suna karkashin shi shine chief executive sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya kowa ya je duba tsarin mulki abin da yace kenan shugaban kasa shine shugaba na rundunar Najeriya shine abin da ake suka kira a constitution din an yi magana shine chief executive officer mata shugaban mai zartar da al'amura na kasa shine shugaba to kin ga a nan wurin idan shi bangaren zartarwa ba su fito suka bugi kirji suka ce su ne shugabanni ba to ai ban ga dalili kuma da za a ce ai su su ne suke baya ba waɗannan kalame kalame ne waɗanda suke ba su da tasiri a demokradiyya abinda demokradiyya take bukata shine a cure a haɗa kai a dunkule a yi kulin kulin kubura guda uku nan gaba ɗaya ya zama kishin ƙasan nan ci gaban ƙasan nan ci gaba da bunƙasar demokradiyya nan ita ya kamata a sa gaba ba riga-rigen wane ne ya fi tsawo ko wane ne ya fi girman jiki ba. Wani lauya mai zaman kansa Oluwatosin Ajaomo shi ne ya shigar da ƙara a kotu na neman a fayyace hurumin ɓangarorin biyu wato ta majalisar dattawa da kuma ɓangaren zattaswa a game da naɗa muƙamai. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.